lillahi rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sayyidul wa imamul muttaqin wa wa ashabihi wa wastamsaka bi sunnati amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsiri na suratul isra yau za mu tashi aya ta biyu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنين إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعم a gurguje kafin mu ci gaba da ainihin tafsiri akwai wadan takaitaccen nasiha na ainihin babban malamin mu a Sheikh Rabiu bin Hadi Umair Al-Madkhali wato a cikin littafin Juhudi Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali juhudin Sheikh Rabi bin Hadi al-Markali fi muharabatil gulu fi tabdi'i wannan littafi nashi na juhudin Sheikh Rabi bin ah, bin Hadi al-Markali a shafi na ya ce innal ulama'a al-fuqaha an-nasihin qad yaskutun an ashkas ulama al an wa mura'atan منه للمصالح والمفاسد للي mafasid lalle malamai na ihu masu nasiha kad yaskutuna an ashkasin wa ashiya mura'atan minhum lil wato sukan yi shiru dangane da mutum wa ashiya'a da wasu abubuwa mura'atan minhum lil masali saboda lura a gare su ga maslahohi wal mafasid da maslaha da mafsada to ku duba wannan magana da kyau lalle malaman fiqhu masu nasiha sukan yi shiru dangane da mutum kuma dangane da abubuwa sukan yi shiru kan wasu abubuwa mura'atan minhum lil masalihi wal mafasid saboda lura a gare su ga maslaha da kuma mafasid suna lura da maslaha sai su yi shiru kan mutum suna lura da mafsada sai su yi shiru kan mutum faƙar ya tarattabu alal kalami fi shaksin mafasida haƙiƙa yakan jerantu ga yin magana kan mutum yakan jerantu mafasidu a azamu bi kasir min mafsadati sukut anhu an gane wannan ko faƙar ya tarattabu alal kalami fi shaksin mafasidu a azam haƙiƙa wato yakan jerantu ga mutum barna mafi girma mafasid a'zamu bi kasir min masalati suhud anhu wato barna mafi girma daga barnan yin shiru a gare shi to kun ga wannan magana da malam ya faɗa ya nuna mana wani lokaci ka ma tabbatar mutum dan bid'a ne wani lokaci ka tabbatar dan bid'a ne shi amma kuma za ka yi shiru dangane da magana akan shi saboda lura da masalih da mafasid to ina kuma in ya zamanto mutum malamin sunna ne yi kuskure a cikin wasu abubuwa kaga shi ya fi cancanta a lura da ainihin masali da mafasid sai ke cewa faƙar sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zikiri asma'il munafiqin haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru daga ambatan sunayen munafikai walam yukhbir bi asma'ihim bai ba da labarin sunayensa ba bai ba da labarin sunayensu ba au ba'daha ko kuma wasu sashi daga cikinsu illa huzaifa sai dai huzaifa kawai ba labari kun gane wannan ko manzo Allah bai gaya wa sahabbansa sunayen wannan munafikai ba kawai mutum ɗaya kawai ya gaya ma sai shine huzaifa wa minha kana yas'adu alal minbar annabi ya kasance yana hawa alal minbar akan minbari wa yaqul kuma yace fulanun munafik wa fulanun munafik kullu zalika mura'atan lil masalih wal mafasid annabi na cewa wane fulanun munafiqun wa fulanun munafiqun wane munafiki ne wane munafiki ne dukan wannan gaba ɗaya saboda lura da maslaha da ainihin mafasid kaga shi manzon Allah yas'adu alal minbari wa yaqul yana hawa kan minbari yana cewa wane munafiki ne wane munafiki ne duk wannan saboda lura da masali da mafasid kaga ashe karkashin wannan a cikin da'awa ana lura da maswali da mafasid wani lokaci ka san gaskiya wannan abu gaskiya ne amma kuma in na in faɗe shi ina so in gyara barna ne amma zai janyo barnan da ya fi shi to ya zama to wajibi in yi shiru a gare shi baya halatta in yi magana kan wannan al'amari to duk ainihin wato Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali yana yin nasiha ne a gare mu to ku duba da yawa daga cikin ainihin wato samarin salafiya suna jingina kansu zuwa ga wannan babban malami ainihin sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali kuma ka ji abin da ya faɗa wato wani lokaci sheikh rabi ya san cewa wannan mutumin wato dan bid'a ne ko ya san cewa yayi kurakurai amma zai duba in nace zan yi magana kan wannan mutumin zai haifar da wani irin barna mai girman gaske to saboda wannan dalili sai Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Malkali ya shiru akan shi ba dan tsoro ba ja da baya ga rago ba wai tsoro bane shirin fada ne in kaga malamin salafiya yayi shiru kan mutum duk da ya san cewa mutumin na da barna yayi haka ne dan maslaha la yajuzu taghyirul munkar bima huwa ankaru min baya halatta taghyirul munkari a canza munkari bima huwa ankaru min da abin da ya fi shi barna baya halatta saboda haka wayannan samari da suke kama sunayen mutane suna ambato to mukaddara ma mutanen in ma su zamanto yan bid'a to ai wani lokaci ɗan bid'an yana da ainihin mutane kuma yana da mabiya sosai wanda kama sunan shi a ringa faɗin maganganu wato kuskure ne barna ne to abin da ya zama wajibi a gare mu shine mu yi shiru amma mu ambaci kurakuran mu yi wa'azi akan kurakuran an gane kaza kuskure ne misali mu ce yin muzahara kuskure ne yin tawaye ga shugabanni kuskure ne sannan zage shugabanni akan mumbari kuskure ne Sannan yaban kaza kaza yaban sayar kudu kuskure ne to ire-iren waɗannan abubuwa ka fito ka faɗa akan mumbari misali ba tare da kama suna ba saboda maslaha to wannan shine abinda ainihin Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali ya faɗa ashe kenan ba dole bare ka ambaci suna wani lokaci shi yasa aka duba littattafan manyan malaman mu irin su Sheikh Rabi'u ibn ah, Sheikh ainihin ah, Fauzan da kuma irin su Ibn Bas da irin su Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr da ire-iren su zaka ga yana da wuya su kama sunaye yana da wuya har ma shi Sheikh Rabi'u in kaga ya kama suna ba karamin barna bane ya hanga wanda wannan banna ba zai taɓa gyaruwa ba sai an ambaci wannan suna wannan kenan a takaice saƙo ga ainihin wato samari na salafiya to jiya muna cikin bayani akan abin da ya shafi isra'i da mi'raji a jiya mun yi bayani akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato an hau da shi sama ta bakwai da aka hau da shi saba ta bakwai ya nemi sai jibril ya nemi a buɗe sai aka ce masa wane ne kai sai ce jibril sai aka ce wace tare da kai ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce an aiko zuwa gare shi ya ce hakika an aiko zuwa gare shi ce sai aka buɗe mana sai ga annabi ibrahim yana jingine zuwa ga baitul mahmur sai kuma gashi ashe baitul mahmur din nan wato mala'iku dubu saba'in suke shiga sannan idan mala'iku dubu saba'in suka shiga shi kenan ba za su ƙara dawowa ba sai wasu dubu saba'in su shiga kaga wannan ya nuna mala'iku Allah kaɗai san iya yawansu sannan sai ya tafi da ni zuwa ga sidratul muntaha in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ce sai ga ganyenta wato kaman kunnuwan giwa kuma sai ga 'ya'yan itacenta kaman tuluna manya-manya 'ya'yan itacen ya ce falon ma gashiyaha min amurin lahi ma gashiyaha ta gayyarat a lokacin da wato abin da ya lullube ta daga cikin al'amarin Allah ya lullube ta eh? abin da ya lullube ta daga cikin al'amarin Allah ya lullube ta sai ta canza ita wannan sidratul muntaha din ita magaryan fikewa ta canza fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastadi'u an yasifaha min husniha babu wani daya daga cikin halittun Allah ta'ala da yake da iko ya siffanta ta saboda kyawunta sai ta zamanto ta ƙara kyawu ta ƙara ƙawatuwa babu wanda yake iya ainihin siffanta ta saboda kyanta a nan fa'auhallahu ilayya auha sai Allah ta'ala ya min wahayin abin da ya wahayi wa farada alayya fi kulli yawmin wa layla a fi kulli yawmin wa laylatin 50 salatan sai ya fallanta mun a cikin kowane yini da dare ya fallanta mun salloli hamsin fanazaltu hattan haitu ila Musa sai na sauka har je wajen annabi Musa wato ya sauka daga wannan sidratul muntaha din ya je wajen annabi Musa alayhi salam faqal sai annabi Musa ya ce ma farada rabbuka ala ummatik menene abinda ubangijinka ya fallanta ga al'ummanka qultu sai nace 50 salatan fi kulli yawmin wa layla salloli 50 a cikin kowane yini da dare qala sai ce irji ila rabbika fas'alhu takhfif ka koma zuwa ga ubangijinka ka roƙe shi rangwame ka je ka roƙi ubangiji a rage ma wannan sallah hamsin ya yi yawa ga al'ummanka fa inna ummataka la tu'iqu zalik lalle al'ummanka ba za ta iya sallah hamsin ba wa inni qad balautu bani isra'ila wa khabartuhum lalle ni haƙiƙa na jarabi bani isra'ila kuma na gwada su na ga cewa lalle ba za su iya yin wannan abu ba kala sai ke cewa faraja atu ila rabbi fa qult sai na koma zuwa ga ubangiji na fa sai na ce ai rabbi hafif khafif an ummati sai nake ya ubangiji ka sassauta ga al'ummata fa hadda anni khamsa sai ubangiji sai ya rage min sallah biyar sai na koma zuwa ga annabi Musa sai ke cewa me ka aikata sai na ce masa wato ubangiji ya rage min salloli guda biyar kala sai kada ce bai inna ummataka la tudiku zalik lalle al'ummanka ba za ta iya wannan ba farji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik ka koma zuwa ga ubangijinka ka rauke shi sassauci ga al'ummanka a nan wajen sai annabi ya ce ban gushe ba ina komawa tsakanin ubangiji na da Musa in na je wajen ubangiji in ya rage mun sai ƙara koma wajen annabi Musa kuma ubangiji yana kayar bin da salloli biyar biyar biyar biyar har sai da ubangiji ya ce ya muhammad wato ya muhammad ka sani salloli ne guda biyar a cikin kowane yini da dare eh? kowane sallah yana da lada goma a ciki wannan shi ne salloli hamsin kenan kowane sallah yana da goma to ya zama to salloli hamsin kenan wato yana matsayin salla hamsin wa man hamma bi hasanatin falam ya amalha bad lahu hasana duk wanda ya niyyar aikata kyakkyawan aiki bai aikata ba za a rubuta mai kyakkyawan lada fa in amilaha kutiban lahu ashara idan ya aikata za a rubuta masa goma sannan kuma wa man hamma bi sayyi'atin lam ya'malha lam tuktab wanda ya niyyar mummunan aiki bai aikata ba ba za a rubuta masa ba fa in am fa in amilaha kutiban lahu sayyi'a wahida idan ya aikata za a rubuta masa sayyatan wahida mummunan aiki guda ɗaya <clears throat> an gane wannan ko saboda haka in ya aikata kutiban lahu sayyatun wahida za a rubuta mai mummunan aiki guda ɗaya yace fa nazartu ta tahaitu ila Musa sai na sauka har na kai zuwa ga annabu Musa fa akbartu sai na bashi labari da na ba annabi Musa labari cewa an ce mun yanzu salloli guda biyar ne kawai sai ce mun ka koma zuwa ga ubangijinka ka roƙe shi sassauci ga al'ummanka domin lalle al'ummanka ba za su iya yin salloli guda biyar ba fa qultu qadara ja'tu ila rabbi hatta stahayaitu haƙiƙa na koma zuwa ga ubangiji na har wannan hadisi wato a haka din Imam bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu al-allama Nasiruddin Albani Nasir Sunna yace hadisin sahih mai san ƙarin bayani ya duba cikin sahihul jami to idan muka duba wannan dogon hadisi akwai hadisai da ruwayoyi daban-daban akwai wasu idafat wanda ainihin an kawo su a wasu hadisai ba a kawo su a nan ba a takaice mai san ƙarin bayani malamai sun yi rubutu musamman akan isra'i da miraji daga cikin malaman da suka yi rubutu akwai Nasiru Nasiruddin Albani ya yi rubutu akan haka ya tattaro wa'annan hadisai da wa'annan ruwayoyi gabaki daya almuhim a cikin wannan hadisi mai tsawo mun fahimci darussa da yawa darasin farko shine Allah subhanahu wataala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin Isra'i da Miraj daga ainihin Makka Allah subhanahu wataala ya kai shi Baitul Maqdis daga baitul maqdis zuwa ga ainihin sama ta bakwai har zuwa ga magariyan tikewa wurin da babu wani annabi da ya taba kaiwa zuwa ga wannan waje to kaga wannan wato ba karamin girma bane Allah subhanahu wataala yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na biyu Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai cikin wannan dare dan lokaci kaɗan. annabi ya je can sama ta bakwai har zuwa ga magariyan tikewa kuma ya zo ya kwana a gida wanda za za ka auna tafiya daga ainihin a wato duniya zuwa sama ta ɗaya shekaru ne masu yawan gaske shekaru ne masu yawa sannan daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ƙila miliyoyin shekaru ne amma kuma sai gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya cikin kankanin lokaci akai to kaga wannan ya nuna mana Allah mai iko ne akan komai saboda haka isra'i da mi'raji aya ne daga cikin ayoyin Allah shi yasa Allah ta'ala yake subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyan dare da shi sai kuma ya takidi yace laylan kuma da dare daga masallacin harami zuwa masallacin baitul maqdis domin ya nuna masa ayoyin mu kaga sai Allah ya kira abun aya bi ma'ana abu ne wanda yake ya keta al'ada anan wajen da aka ce aya to yana nuni kinan cewa wato abu ne wanda ya keta al'ada ba daidai yake da yadda ka sani ba misali kamar a ga adam yana tashi sama ba tare da ya shiga jirgi ko kuma yana da fuffuke ba da sauransu to kaga wannan abu ne na beban mamaki kamar irin abin da ya faru da annabi isa alayhi salam yana jariri yayi magana kaga duk wannan abu ne wanda yake ya keta al'ada to wani wanda bai yi imani da Allah ba yana iya karyata abin yace yaya za a yi dan adam daga ainihin duniya ya je har sama ta bakwai sannan ya je kuma magariyar tikewa wannan gaskiya ba zai yiwu ba shi yasa an samu wasu daga cikin aqlaniyun ko kuma ƴan qur'aniyun da ainihin wato suna ganin cewa wannan ya saba ma hankalinsu wasu daga ciki sun ce kawai isra'i ne kawai aka yi da annabi ba su yadda da miraji ba dan Allah cewa yayi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa da dare daga masallacin harami zuwa masallacin baitul maqdis suka ce nan ne kadai ba magana kuma migraji kaga wayannan sun jahilci al'amura insha Allah za mu yi bayani akan wannan abu nan gaba insha Allah cewa akwai isra'i sannan akwai migraji kuma duk wannan gaba ɗaya tabbata a cikin nassi na alqur'ani insha Allah subhanahu wata'ala to sa'an nan dangane da wannan isra'i ɗin da ake magana a kan shi shi isra'i ɗin ya tabbata ne wato ta hanyar ruhin annabi ne kaɗai aka yi isra'i da shi ko kuma da ruhinsa da gangan jikinsa a nan wajen magabatanmu sun yi saɓani akan wannan mas'ala ɗin an gane an samu wasu bangare sun ce isra'in da manzan Allah ya yi ne da ruhinsa kawai amma gangan jikinsa na gida gangan jikinsa bai rabu da makwancinsa ba cewa kawai manzo sallallahu alaihi yayi mafarki ne kuma ai mafarkin annabawa gaskiya ne to wannan shine fahimta irin Muawiya radiyallahu anhu da Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita tana ganin Isra'i ya tabbata ne kawai da ruhi kenan kamar manzo Allah yayi mafarki ne kawai amma manzo Allah gangan jikinsa bai tashi daga makka zuwa baitul maqdis sannan zuwa saman duniya ba can sama ta bakwai ba to wannan shine mazhaban Aisha sannan an karbo daga Al-Hasan al-Basri da Ibn Ishaq suka ce wato an yi kaito irin wannan magana daga gare su sannan wasu bangare suka ce Isra'i ya kasance da gangan jiki ne ya kazatan zuwa ga baitul maqdis kawai nan ne ya tsaya isra'i ya kasance da gangan jiki zuwa ga baitul maqdis wannan shine fahimtar wasu sannan kuma wato sannan kuma zuwa ga saman duniya da ruhi masu wannan fahimta suna nufin ruhin annabi ne ya tafi daga ainihin makka zuwa can sama ta bakwai sannan zuwa magariyar fikewa amma gangan jikinsa wato yana nan wato abin nan suka ce kanal isra'u bil jasad ya kazatan kanal isra'u bil jasadi ya kazatan ila baitul maqdis isra'i ya kasance da jiki a farke zuwa baitul maqdis kenan su a wajen su manzon Allah ya yi isra'i da gangan jikinsa zuwa baitul maqdis wa ila sama'i bil ruh kuma yayi yayi ainihin mi'raji zuwa sama da ruhinsa kaga masu wannan fahimta sun bambanta kenan gangan jikin annabi yayi isra'i ruhinsa yayi miraji sun kafa hujja da maganar Allah ta'ala subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid harami ila al-masjid kaga anan wajen ya nuna gayan isra'i daga masallacin harami zuwa masallacin baitul maqdis da ya kasance wato da ce ainihin ya yi mi'iraji da gangan jikinsa da Allah ta'ala ya ambata a nan wajen an yi amfani da ilaha wanda yake nuni akan ha'ul gaya wannan shi ne hujjan wasu to sannan da yawa daga cikin salaf da kuma malamai na ainihin musulunci sun tafi akan cewa isra'i da jiki ne gangan jikinsa gabaki ɗaya? wato ma'ana da ruhinsa da gangan jikinsa kuma isra'i ya tabbata ne a farke ba wai cikin bacci ba wannan kuma cewa Allah subhanahu wata'ala wato ne ya kaddar hakan zai faru wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau buraka a makka kuma yayi sallah zuwa ga baitul maqdis an gano wannan ku sa'annan sai aka yi isra'i da gangan jikinsa to idan muka ɗauki wannan wa'annan hadisai wanda muka yi ishara zuwa gare su da wannan aya to za mu ga cewa lallai manzan Allah ya yi isra'i da miraji an gane wannan ko maganar isra'i da miraji bai saba ma hankali ba babu wani abu wanda ya saba da hankali a ce Allah ta'ala ya yi isra'i da miraji da manzo da ruhinsa da gangan jikinsa Baka baya halatta a karkace daga zahiri da kuma hakika a zo a yi tawili wai a ce ana ganin abun ba zai yiwu ba a in haka ne kuwa tafiyar manzan Allah daga makka zuwa ga baitul maqdis ma ana cewa ba zai yiwu kenan tunda cikin dare ne fa lokacin lokaci Allah subhanahu wataala yayi tafiya ga manzan Allah daga ainihin makka zuwa baitul maqdis kuma ya dawo ya kwana a gida to shi ma wannan me yasa kace me yasa kace zai yiwu amma kuma ka karyata mi'raji Allah subhanahu wata'ala wanda har ya sanya aka yi yasa aka yi Isra'i ne Allah da zai iya sanyawa a yi cikin sauki saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai da sauransu da ya kasance ainihin mi'rajin nan wato cikin bacci ne da Allah ta'ala ba zai ce subhanallazi asra bi abdihi ba da sai ce subhanallazi asra bi ruhi abdihi da zai ce tsarki ya tabba daga wanda yayi tafiyar dare da ruhin bawansa amma sai ce da bawansa gaba daya kaga bawa ya shafi ruhi da gangan jiki da kuma inda Allah ke cewa ma zagal basaru wa matsaga wato sa bai ainihin karkace ba kuma bai yi dagawa ba kaga idan manzon Allah abin da ya gani bai karkace ko bai tsaka ga ashe ido hakikatan shi ya gani kaga wannan ya nuna wato gangan jiki ne da kuma ruhi da ya kasance ainihin wato isra'i da miraji da ta hanyar bacci ne da Allah ta'ala bai kira abin aya ba da bai zama to mu'jiza ba saboda wani abin mamaki yake cikin dan mutum yayi mafarkin ya je sama ta bakwai ai wannan abu ne mai yiwuwa cikin sauki to kuma da ainihin ummu hani radiyallahu anha da bata ce masa la hadisin nas fa yukazibuka kaga ita ummu hani lokacin da manzon Allah ya gaya mata cewa yayi isra'i da mi'raj ta san cewa in ya faɗa wa mutane ba za su yarda ba amma ita ta yarda sai ta ce masa la tuhaddisun nasa fa yukazibuka kada ka ba mutane labari sai su karyata ka saboda ba karamin mai imani zai zai da cewa wato cikin kankanin lokaci har ka je sama ta bakwai har ka je magariyan tikewa har ka yi magana da Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma ka dawo sannan kuma da a ce ainihin Isra'i da Miraji ta hanyar mafarki ne da Abubakar Siddiq bai samu wannan falala da ya samu ba wato falalan da Abubakar ya samu radiyallahu an wato lokacin da manzan Allah ya zo yana baiwa mutane labari cewa ya yi isra'i da miraji yana ba su labari cikin farin ciki sai kafiran maka suka karyata tashi nan take suka nemi manzan Allah ya daga ainihin kafafuwansa annabi ya daga kafan dama suka ce ya daga nagu ya ce musu in na daga ai zan faɗi suka ce shi ne kake da'awan cewa ka tashi daga nan wajen haka je baitul maqdis to yaya kai ka je wannan baitul maqdis din sai suka kare tashi sun manta cewa wannan zuwan Allah ne ya tafi da shi da Allah yana so lokacin da ya daga wayannan kafafuwa zai tashi sama to amma a daidai wannan lokaci wato su da suka kare tashi su suna ganin samsam ba zai yiwu ba a nan wajen to sai ya zamanto mutane da yawa suna ta yin ridda su kafuran maka sai suka yi amfani da wannan dama domin kawo shubha ga mutane su hana mutane fahimtar hakikanin addini sai su buga sallama da mutum in suka zo suka suka yi sallama da kai idan ka fito sai su ce maka shin ka ji labarin abokinka abin da ya faɗa in ka ce musu menene aboki ya faɗa sai su ce abokinka yana raya cewa Allah ya yi Isra'i da Mi'iraji da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa ga ainihin magariyar cikewa shin ka yarda da wannan to mutanen da suke da raunin imani a lokacin nan sai mutum ya ga cewa ya shiga cikin wani irin shubha sai ya yi ridda sai zaman to suna ta yin ridda suna ta yin ridda mutane akan wannan sai su yi sallama da wannan su yi sallama da wancan akwai ruwayan da ya nuna cewa sun yi sallama da Umar radiyallahu an da suka yi sallama da Umar suka ce me zaka ce dangane da abokinka yana raya cewa wai wato an yi tafiyan dare da shi har zuwa sama ta bakwai har zuwa magariyar tikewa a lokacin nan sai umar ya ce musu ku jira ni da suka jira shi sai umar kawai yana fitowa sai ya fito da takobi ya raka su da takobi a guje masu wannan magana din an gani, sannan kuma suka yi sallama da abubakar radiyallahu anhu suna sallama da shi suka ce shin baka so baka labarin abinda abokinka ya faɗa ya ce me abokina ya faɗa abokinka yana raya cewa an yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis sannan kuma zuwa ga magariyar tikewa can sama ta bakwai da sauransu shin ka yarda da wannan sai abubakar radiyallahu anhu yake cewa shin da gaske ya faɗi haka suka ce ya faɗa shin da gaske ya faɗa haka suka ce tabbas ya faɗa sai ce ni ina gaskata shi da abin da ya fi haka duk abin da manzon Allah ya faɗa game da labarin sama na yarda da shi saboda haka sai abubakar ya nuna cewa in har da gaske manzan Allah ya faɗa haka ya tabbatar manzan Allah ba zai yi ƙarya ba saboda haka abinda manzan Allah ya faɗa gaskiya ne an ce akan haka wato Allah subhanahu wata'ala wato ya yaba abubakar siddiq ko manzan Allah ya sa masa suna as-siddiq wato mai gaskata gaskiya wallazi ja'a bisirik wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun eh wallazi ja'a bisirki wato wannan wanda ya zo da gaskiya wa saddaka bihi da wanda ya gaskata gaskiyan ulaika humul muttaqun wa'annan su ne masu tsoron Allah kaga anan wajen Abubakar radiyallahu anhu da bai cancanci wannan yabo ba tun daga shi an kira shi da suna Siddiq saboda ya yayi imani da wannan al'amari da a ce ta hanyar mafarki ne su ma kafiran ba za su yi inkari ba kuma kafiran ba za su dinga yawo gida-gida suna sanya wa musulmi shubha masu rauni imani na yin ridda ba da kai tsaye wato su wanda za su ce kawai wannan ai mafarki ne kawai kila yayi yayin mafarki ne kawai da sauransu haka haka duk wannan ya tabbatar mana cewa isra'il nan da gangan jiki ne sannan kuma da ruhi to daga cikin abin da kafirai suka yi domin su kure manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da isra'i da miraji sun ce masa in kunta swadiqan fa khabirna an iri na aina laƙitaha in har kana yi da gaske ka ba mu labari an iri na dangane da ainihin wato ayarinmu ina ne aina laƙitaha a ina ka gamu da ita a lokacin da kai isra'i din nan ai akwai wasu ayarinmu sun yi tafiya zuwa ga can ainihin baitul maqdis to kai din nan a ina ka gamu da su sai manzo Allah ya ce na gamu da su a waje kaza da kaza na wuce zuwa gare su sai wane ya firgita wane na gani na sai ya firgita kaga manzo Allah sai ba su labari cewa ya wuce a gare su a waje kaza da kaza to shi dai sai suke cewa ka ba mu labari a yaushe ne wannan ayari za su dawo sai ce wa'annan ayari za su dawo rana kaza da kaza suka ce daidai wani lokaci sai ce ban sani ba kullowar rana daga nan wajen shi ya fi sauri ko kuma kullowa ainihin ayarinku daga nan kenan yana nufin ayarin sun kusan dawowa to shi ne sai ainihin wani yake cewa a wannan yini sai ke cewa za ka yau shi shan katsalat haka sai ce shan su ga rana nan ya bullo ga rana ya ɓullo nan da sauransu sai wani mutum kuma ya ce ai ga ayarinku nan su ma ɓullo kaga sai magana manzo Allah ya tabbata gaskiya sai suka nemi annabi ya bada labari game da siffan baitul maqdis sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta musu wannan baitul maqdis din kuma manzo Allah bai taba ganin baitul maqdis ba amma ya siffanta musu shi suka tabbatar da wannan sifa haka yake kaga duk wannan ya nuna wa mutane cewa lalle manzo Allah ya yi Isra'ilin wato haƙiƙa. Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abu Huraira yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ra'aytu li fil hijri wa quraish tas'aluni am an masraya wato hakika na gani a can hijri Isma'il quraishawa suna tambaya na dangane da masraya fa sa'alatni an ashiya'a min baitul maqdis sai suka tambaye ni dangane da abubuwa daga can baitul maqdis lan bita abun ban iya gano abun ba wato abun ni ban iya gano su ba sai suka tambaye suna so su kure ni yace fa kuriftu karban ma kuriftu Ya ce yace nayi bakin ciki gayan bakin ciki ban taba yin bakin ciki hu misalin shi ba ko kaɗan? ban taba yi ba kana yace farfa'ahu Allahu li sai Allah ya dago mun ainihin baitul maqdis ya nuna mun anzur ilaihi fa ma sa'aluni an shay'in illa an ba'atuhum bihi eh sai Allah ya dago min abin ina ta kallon Baitul Maqdis ba su taba tambaye tambaye ni wani abu ba face na ba su labarin shi duk abin da suka tambaye ni dangane da Baitul Maqdis sai da na ba da labarin shi to shine malamai sun nemi su ba da amsa dangane da maganar Aisha radiyallahu anha da take cewa wato kawai wato an yi isra'i ne da ainihin wato ruhi na manzo sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai suna ganin cewa ita Aisha lokacin da aka yi Isra'i da Miraji tana karama ne bata halarci al'amarin ba kuma sannan kuma shi ma Muawiya lokacin bai musulunta ba lokacin yana cikin kafirci kafin ya musulunta ne abin ya faru to wayannan gaba daya shi ya sanya suka da labari kan kuskure to kaga anan wajen mutum tara yake bincika goma ba sahabban manzan Allah da yawa sun ruwaito hadisin Isra'i da Miraj kuma sun tabbatar da cewa Isra'i ya tabbata ne da gangan jiki da kuma ruhi amma kuma matan manzo sallallahu alaihi wasallam da Muawiya su suna ganin cewa ana su fahimta da ruhi ne to kaga anan wajen malamai suka rinjayar cewa abin da ya tabbata cewa da ruhi ne shine mazhaba da gangan jiki da ruhi shine mazhaba ingantacce cewa maganan Aisha da Muawiya kuskure ne kenan duk yanda mutum ya kai ga ilimi duk yata yanda mutum ya kai ga sanin fiqh insha Allah sai yayi kuskure a cikin wasu sashen masail to in ya to Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga babban sahabi Muawiya wanda Abdullahi bin Abbas yake babban masanin fiqh ne to in ya to wayannan za su yi kuskure wane ne a duniya ba zai kuskure ba shin zai yi a ce Abu Hanifa duk abin da ya faɗa ba kuskure zai yi a ce imamu malik da abin da ya faɗa ba kuskure zai yi a ce imamu shafi da abin da ya faɗa ba kuskure zai yi a ce ahmad bin hanbal shi maka zalika zai yi a ce gaskiya ya tabbata ga mutum dai kawai a ce in kana neman gaskiya imamu wani shi ne duk abin da ya faɗa ba kuskure to in har ya zamanto imamu wani duk iliminsa zai iya yin kuskure hakanan saura a imma su ma za su iya yin kuskure to me za mu ce dangane da ainihin masu ganin cewa wato gaskiya ya takaita ga imam wani cewa imam wani duk abin da ya faɗa hadisin manzan Allah ne babu kuskure a cikinsa amma kuma yana kokarin ya soki irin su imamu shafi'i yana cewa su imamu shafi'i su ne mutanen da suka zo da ainihin fitina su imamu shafi'i su ne matattara na boko haram su imamu shafi'i su ne matattara na ainihin sufaye su imamu shafi'i su ne matattara na ainihin yaran na mara kunya 'yan salafiya to an samu wani mutum yana jingina miyagun manzanni zuwa ga imamu shafi'i kawai ba don komai ba domin ya tabbatar da mazhabansa shin haka ake tabbatar da mazhaba da irin wannan irin wannan banga din misali ka zo kana zagin manya-manyan malamai magabata domin ka tabbatar da makarantanka kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne wato kuskure ne mai yawan gaske a ce ainihin mutum yana da awan sunna amma yana sukan salaf ahlu sunna duk mutumin da yake sukan abu hanifa duk mutumin da yake sukan imamu na malik mai sukan imamu ahmad mai sukan ainihin imamu shafi'i yana batanci to wannan ba ma sa shi daga cikin dan salafiya muna sashi daga cikin yan haddadiya ne yan haddadiya su ne mutanen da ba su da wani aiki sai sukan ainihin manyan malamai sukan shehul islam ibn taimiya sukan ibn hajar al-asqalani da cewa ma littattafan shi ya kamata a kona da abin da ya kama da wannan to ga Aisha radiyallahu anha duk iliminta Ga shi ta yi kuskure kan wannan mas'ala abin da yafi inganci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi Isra'i da Miraji ne da ruhi da gangan jikinsa kenan idan manyan malamai suka samu sabani wato mutum zai duba ne ya zabi wanda yake fi inganci wannan shine abin da ya tabbata daga malamanmu mai san ƙarin bayani akan wannan matsala cewa abin da ya fi dacewa shine ruhi da gangan jiki ya duba littafin nan a shifa na babban malamin nan a qadi iyad almaliki zai samu ƙarin bayani kan wannan al'amari sannan kuma ƙarƙashin ayan nan da Allah ke cewa wa ma ja'alna ru'yan lati ka illa fitnatan linnas kaga ita Aisha tana ganin Allah ta'ala ya kira ainihin Isra'i da Miraji kamar ru'uya sai ta fassara shi da mafarki cewa ba mu sanya mafarkin da muka nuna maka ba face jarabawa ga mutane Isra'i da Miraji mafarki ne a fahimtar Aisha tun da an kira shi ru'uya to shi ne aka ce to ai ya kamata Aisha radiyallahu anha ta yi jam'i tsakanin wancan ru'uya da kuma wannan aya subhanallazi asra bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa ba wai da ruhinsa ba da bawansa ɗin da dare kaga a ƙa'ida ba a cewa ga bacci a ce asra idan har mutum ya ga abu ta bacci ne ko kuma yana cikin bacci sai yayi tafiya a cikin bacci yayi tafiya zuwa Saudiya yayi aikin hajji ya dawo ba a cewa asra to tun da ga an yi amfani da kalmar asra ya nuna kenan cewa tabbas ainihin wato abin da abin da ya shafi gangan jiki ne kuma malaman luga sukan suka yi amfani da kalman ainihin wato ru'uya suna nufin gani na ido hakikatan ba mafarki ba suna amfani da shi suna nufin gani na ido an gane mai san ƙarin bayani ya duba cikin tafsiri na ainihin kurdubi kaga duk wannan gaba ɗaya ya nuna mana tabbatacce cewa lallai abin da ya shafi wannan isra'i da mi'raji da gangan jiki ne da kuma ruhi to kuma nan kada a manta ana magana ne akan khawariqul ada ana magana ne akan abu mai ban mamaki kwarai da gaske to kaga idan an ce mafarki ne babu wani abin mamaki kan shi amma ya zamanto aya saboda kasancewan wato a ce cikin dare an yi tafiya mai zurfi to kaga idan ka duba da kyau ga mutumin da suke inkarin Isra'i da Miraji cewa ba zai yiwu ya zama da gangan jiki ba shin idan na buga waya yanzu daga nan Najeriya zuwa China minti nawa ne ainihin sako ke kaiwa zuwa ga na China din za ga wani lokaci in na buga waya baya wuce baya wuce second sai ka ga ainihin wato mutumin da yake China sai ya ɗauki waya mu kama magana da shi za ga wani lokaci ma mutum yana China akwai wayan da ina magana da shi ina kallon fuskan shi kuma kowa ya san ainihin nisan da ke tsakanin Najeriya da China sannan kuma idan mutum ya kunna wuta za kana kunna wuta minti ɗaya wuta ya zo gidanka kuma zai iya yiwuwa wato nefa ɗin yana nesa da kai sosai kaga duk wannan abu ne wanda ya kamata mu lura da shi mu gane cewa lallai Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai sannan kuma turawa suna ainihin jefa rocket kaga rocket ya je waje mai nisa cikin ƙanƙanin lokaci to wannan ɗan adam ne ya yi rocket amma ana jefa shi ɗan ƙanƙanin lokaci kaga ya yi nisa sosai to ina kuma idan Allah yana so ya yi tafiyan daraga bawansa eh, zuwa waje mai nisa duk nisan shi zai gagari Allah idan ka yadda cewa lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai ina ganin baya kamata ka yi inkarin Isra'i da Mi'raji musamman tun daga shi nassin alkur'ani ya tabbatar da isra'i da miraj sannan hadisan manzan Allah wanda kusan an samu hadisai daga wajen sahabbai ishirin kusan wasu malamai sun sanya ainihin hadisin isra'i da miraji daga cikin hadisai mutawatirai saboda hanyoyinsa na da yawa to kasancewa haka kaga alkur'ani yi magana haka subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام haram ila الذي باركنا حوله aqsa allazi barakna sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyan dare da bawansa daga masallacin harami zuwa ga baitul maqdis wanda muka sanya albarka a gefansa sannan dangane da mi'raji sai Allah ta'ala yake cewa afatumarunahu ala ma yara shin za ku yi jayayya da annabi akan abin da ya gani ne wala qadara ra'ahu nazalatan ukra haqiqa manzan Allah ya ga ainihin mala'ika jibril wani sauka daban inda sidratul muntaha a wajen magariyar tikewa ita magariyar tikewa din nan a ina take sai Allah ya ce inda ha jannatul ma'awa a wajen ta aljannan zama yake ka kowa kamar da kowa ya sani aljanna na sama ne kuma sannan manzo Allah ya yi migraji zuwa sama har ya kai magariyar tikewa wanda anan ne aljannan zama yake kaga wannan aya ya tabbatar da ainihin migraji cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril lokacin da ya je magariyar tikewa can bayan an wuce sama ta bakwai kaga wannan sai tabbatar da ainihin isra'i da miraji a ƙur'anance dangane da ainihin 'yan ƙur'aniyun masu cewa su sun san isra'i amma ba su san miraji ba sun karyata miraji saboda kasancewar su ba su ɗauki maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin hujja ba shi kuma Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani idan mun ce Qur'ani muke bi zalla to ai ya kamata duk abin da Qur'ani ya zo mu yarda da shi Qur'ani ya zo da Isra'i Qur'ani ya zo da Mi'raji sannan ƙur'ani Qur'ani ya ce mana idan muna so mu fahimce shi da kyau mu koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan kowane al'amari ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam amma da sharaɗin in kuntum na billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe in dai kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe ya kamata ku yarda da Isra'i da Miraj saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani wato sannan kuma manzon Allah ya ƙara yin bayani a cikin hadisi tunda Allah a cikin Alƙur'ani ya nuna mana ya turo manzon Allah ne don yayi mana bayanin abin da ke cikin Alƙur'ani ba za mu fahimci hakikanin bayanin Qur'ani ba har sai mun koma zuwa ga malamin da Allah ya turo dan yayi bayanin Al-Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran manza ku amsa kiran Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku istajibu lillahi wal rasuli hagani ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wani rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku shin yin bayanin alkur'ani yanda yake ba zai rayar da mu ba zai rayar da mu to Allah ta'ala ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka ma da littafi ba ya rasulullah sai don ka yi musu bayanin abin da suke saɓani a kansa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙo, ya tabbatar da Isra'i da Mi'raji tunda ya tabbatar da wannan menene ya kamata mai imani yayi mai imani ya kamata ya sallama ya mika wuya inna ma kana ƙaular mu'minin iza du'u ila Allah wa kuma bayyana bainahum an yaqulu sami'na wa atana kawai abin da yake magana mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa dan su yi hukunci tsakanin su su ce mun ji kuma mun yi biyayya kaga wannan sai tabbatar mana kenan cewa wato in dai kai mutumin kirki ne ya kamata ka yarda da abin da Allah ya faɗa sannan ka yarda da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to na'am sannan kuma dangane da Isra'i da Miraji malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi yaushe aka yi shi an samu ainihin fassara daga ainihin Ibn Shihab Ibn Shihab az-Zuhri ya ruwaito cewa lallai wato an yi isra'i da manzan Allah ne zuwa ga baitul maqdis kafin kafin ainihin wato hijiran annabi zuwa madina da shekara guda wannan shine fahimtar imam zuhuri kafin annabi ya hijira zuwa madina da shekara guda aka yi mi'raji zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an waito a ah, wata ruwaya kuma da aka ruwaito daga gare shi wato an ruwaito wato Yunus ya ruwaito daga Urwa daga Aisha cewa wato Khadija ta rasu kafin a fallanta mai sallah sai Ibn Shahab ke cewa wannan ya kasance bayan aiko manzon Allah da ainihin shekara bakwai bayan aiko manzon Allah da shekara bakwai to yana nuna kenan cewa an yi miraji da manzon Allah bayan aiko manzon Allah da shekara bakwai a wata wani kauli daga gare shi sannan an samu dai maganganu da yawa dangane da wannan al'amari to almuhim dai wato an yi wannan isra'i ne kafin dai manzan Allah ya hijira wannan shine abinda malamai suka rinjayar akan wannan to sannan kuma akwai masu fahimtar cewa wato an yi isra'i da mi'raji ne zuwa ga annabi bayan an aiko shi da ainihin wato wata goma sha takwas to duk dai wannan manganu ne da fahimtar malamai kan wannan matsala ɗin Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu na'am ah, wa na Musa alkitab Allah subhanahu wata'ala yake mun baiwa annabi Musa littafi waje hudar li bani Isra'il sai muka sanya wannan littafi ya zamanto shiriya ga bani Isra'il muka ce musu Allah zo min duni wakila kada ku riki koma bayana a matsayin wato mai taimako kan ku riƙe ainihin koma bayana a matsayin abokin tarayya to muka duba wannan aya da kyau wato Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mi'raji sannan kuma sai Allah ya girmama annabi Musa da ya bashi littafi shine at-Taura shine Allah ta'ala ke ce mana mun baiwa annabi Musa alkitaba littafi waja'alnahu hudan li bani isra'ila muka sanya littafin ya zamanto shiriya ga bani isra'ila cewa Allah ta tattakhizu min duni wakila cewa kada ku riki koma bayana ya zamanto abokin tarayya kada ku riki koma bayana ya zamanto mai ceto a gare ku kada ku riki koma bayana ya zamanto abin wato abin neman taimako a wajensa na'am ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أي كونوا ذرية من حملنا مع نوح أي كونوا كما كان wato ku kasance kamar yadda ainihin zuri'an da muka ɗauka tare da Nuhu suka kasance innahu kana abdan shakura lalle ya kasance shi bawa ne mai godiya an gano wannan ko to sannan malamai suka ce za a iya takadiri a ce ai ya zuriyata man hamalna ma'anu wannan fata wannan nasaba din zai zama takadiri akwai nida'i ya zuriyata man hamalna ma'anu ya ku zuri'a wa'anda muka dauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa a dauke shi alal nida wannan asari an samo shi daga mujahid imamun nahas ya ambaci wannan sannan mujahid na cewa ibn abi najih ya ruwaito wannan daga gare shi sannan abin da ake nufi da zuri'a wato dukkan kullu mani tuja alaihi bil qur'an duk wanda aka ba hujja a gare shi da alqur'ani su ne dukkan mutanen da ke doron ƙasa zuri'a ne wanda aka ɗauka tare da annabi nuhu tunda ta hanyar mutanen da aka ɗauka tare da annabi nuhu wato sun haifi ƴaƴa jikoki taɓa kunna har zuwa dai ƙarshe har zuwa gare mu to kamar ana magana ne gare mu gabaki ɗaya ya ku zuri'a na waɗanda muka ɗauka tare da annabi nu imamul mahadawi ya ambaci wannan to sannan imamul mawardi yana cewa abinda ake nufi da zuri'a wanda muka ɗauka tare da annabi nu ana nufin musa da mutanensa daga cikin bani isra'il ma'anan wannan ya zuriyata man hamalna a nuhin la tushriku ya ku zuri'a wa'anda muka dauka tare da annabi nuhu kada ku yi shirka wato an ambaci annabi nuhu domin tunatar da su irin ni'ima wanda Allah ta'ala yayi na kwatansu daga ainihin nutsewa tun daga zamanin annabi zuwa nuhu zuwa yau an ambaci irin ni'imomin da Allah ya musu Allah ta'ala ya ceci annabi nuhu da waɗanda suka yi imani da shi wato Allah ya sanya sun shiga cikin jirgin ruwa an cece su daga ainihin tufana walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin ha falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama Hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa falabisa fihim alf sanatin sai ya zauna a cikin su shekara dubu illa 50 ama sai dai shekaru hamsin wato shekara ɗari tara da hamsin sai Allah ya kama su da tufana su wayannan kafirai suna azzalumai inna lamma dagal ma inna lamma dagal ma'u ku fil jariya lalle mu lokacin da ruwa yayi dagawa da ruwa yayi ambaliya ya wuce gona da iri sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa kaga wannan ba karamin ni'ima bane sai Allah ta'ala na tunatar da mu wannan ni'ima da a ce annabi nuhu ya hallaka da shi da wa'annan mutane da ke cikin jirgin ruwa da dukkanmu gaba ɗaya ba mu zo duniya ba tunda ta hanyar ainihin wa'annan mutane aka samar da mu to ya kamata mu zamanto masu godiya ga Allah sannan Sufyan ya ruwaito daga Humayd daga Mujahid cewa wato ana karanta shi wato da ainihin fata da fata na ainihin zalun da tajdidi na ra'un ha wa da kuma ya'un da abin da ya kama da shi sallah ce ce lalle annabi nuhu wato ya kasance bawa ne wanda yake mai godiya wato duk wani abu na alkhairi da ya same shi annabi nuhu na godiya kata da yake cewa kana iza labisa sauban ala bismillah ya kasance in ya sanya tufafi sai ya ce bismillah sannan haka nan ma in zai cire tufafi zai ce alhamdulillah an gane wannan ko in zai sa tufafi bismillah in zai cire tufafi alhamdulillah sannan wasu ka ce wato godiyar shi ga Allah yana cewa bismillah in ya gama daga cin abinci yana cewa alhamdulillah in zai ci abinci bismillah in ya ƙara cin abinci alhamdulillah to shi ya sanya aka kira shi abdan shakura kai wasu ka ce kai duk abin da zai aikata yana tunawa da Allah kuma yayi godiya ga Allah akan ni'iman da ya masa to karkashin wannan ya kamata a gare mu mu al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam mu zamanto bayi masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana cewa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la idan kun gode ma Allah wallahi zan ƙara muku kuma idan kun kafirce lalle azaba na mai tsanani ne ba kaga da wannan ya kamata mu ringa tunawa da ni'imomin da Allah ya mana Allah shi ya halice mu Allah shi ya azurta mu Allah shi ya ba mu lafiya Allah shi ya yi mu musulmi to da wannan me ya kamata mu yi ya kamata mu dinga tunawa da wannan ni'ima muna godiya ga Allah muna nisantan saban Allah muna nisantan shirka muna nisantan bid'a muna nisantan duk wani banna gaba daya da wannan ne Allah ta'ala zai ba mu ni'ima mai girma da wannan ne Allah zai nisantar da mu daga zaluncin shugabanni da wannan ne Allah zai nisantar da mu daga miyagun ciwuka da wannan ne Allah zai nisantar da mu daga yunwa da tsoro yanzu kamar yadda muke fuskanta muna cikin yunwa muna cikin tsoro muna tsoron yan kidnafi muna tsoron yan fashi muna tsoron muna tsoron ainihin coronavirus ga abubuwa da yawa da ke fuskantar mu to yaya za mu yi Allah subhanahu wata'ala ya kwaranye mana wannan abu shine mu dawo zuwa ga Allah mu dawo zuwa ga Allah mu rike Allah mu tuba daga zunubanmu mu ta istighfari muna hailala muna gyara ayyukanmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan har muna so Allah ta'ala ya ainihin kusan mana da abinda muke ciki na musiba to lalle ya kamata mu ringa gode ma Allah ta hanyar bauta masa ta hanyar nisanta abubuwan da ya hana Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu to za mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu gobe insha Allah subhanahu wata'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik